وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna sha takwas ga watan a jimadar akira hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin a yau za mu yi darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka alwajiz fi sun sunnati wal kitabi aziz littafin da ya tattara fikihu, ƙarƙashin aya da hadisi da magana magabata in ba a manta ba muna cikin kitabu sala mun fara shi satin da ya gabata a yau za mu tura ma ce darasi na biyu cikin wannan babin inda ya ce manzilatu hafi dini ma'ana manzilatu salati fi dini matsayi da daraja da kima wanda sallah take da shi a cikin addinin musulunci an abdullahi ibn umara radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وحج البيت وصوم رمضان hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala an gina musulunci a bisa ginshikai da shika-shikai guda biyar shahadati allah ilaha illallah na farko shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadu rasulullah da shaidawa lallai annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamis sala na biyu tsayi da sallah shine muhallin shahi wato matsayi manzilar sallah a musulunci shika-shikai na musulunci guda biyar to ita take da matsayi na biyu bayan kalmar da ake shiga musulunci da ita bayan kalmar da ita ce musuluncin kalimatu shahada ko ka ce kalimatai shahada to sai sallah da ka ce kai musulmi ne kafin da za a fara neman ka da shi sallah shi ne ita ce mataki na biyu wai kama salati da annabi ya ce an gina musulunci kan shi kai biyar to sai ya fara da kalmar ta'uhiri, kalimatu shahada da ta samu abu na biyu da ake an ta mutsalabun bihi shine iqam sala ɗai da sallah ita ce ta zo makami na biyu ko mataki na biyu wa ita'il zaka da ba da zaka wa hajjil baiti da ziyartar ɗaki ana nufin aikin hajji kenan ka cokan wasu na ramadana da azumin wata ramadan wani wurin za mu ga sai da aka fara faɗin ramadana sannan aka faɗa hajji haka ruwayen suka zo kuma dukkan sun inganta ma'ana tartibin na ƙarshen nan duka ya zo ko ka fara faɗin hajji kafin azumi ko ka fara faɗin azumi kafin hajji an gane da kyau ko ma ka fara faɗin azumi kafin ainihin zakka duk wanda kai ba kai laifi ba amma ba za ka gabatar da su akan sallah ba daga kalmar shahada sai sallah shi yasa mutum yana musulunta su ake nema zo faɗi kalmar shahada yana faɗi sai a ce to je kai alwala idan da azahar ne a ce ta shi ke sallah azahar an gane idan da safe ne rana ba ta hudu sai a ce je ke sallah asuba idan yanzu ne sai a ce je kai magariba ka jira isha saboda me ya riga ya shigo da'ira ta musulunci sai a neme shi da wannan wato rukuni na biyu wannan mai littafi tun da ya kira shi alwajiz wato takaitaccen littafi akwai hadisai da yawa da suka zo suna bayani kan falalar sallah banda wannan hadisin ita kanta a banda ma hadisai akwai ayoyi da suke nuna falalar sallah domin cewa warka umar yi ku yi ruku'u tare da masu ruku'u ko tana nuna cewa sallar jam'i ce ai tana nuna dai yin sallah ɗin sannan kuma za ka ga ayi sun zo cewa wa aqimu sala sai a ce me wa atu zaka ku tsai da sallah ku tsai da sallah ku tsai da sallah sannan hadisai masu yawa da suka zo suna nuna mana falalar sallah da kimarta da darajarta wato ainihin auren musulmi sai mu tafi hukunci ko in ce bayani na uku ya ce hukumu tariki ha hukuncin wanda ya bar sallah menene hukuncinsa ajama al-muslimuna ala anna man jahada faridatus salati faqad kafara wa kharaja anil islam malaman sun ijma'i na musulunci a bisa cewa wanda ya musun farlancin sallah yana musu yana inkari shi bai yadda sallah farilla ba ce kadi kabara a dunkule malamai sun ce wannan ya kafirta wa kharaja anil islam ya fita ma daga da'irar musulunci yana ya musu ya ce shi bai yadda sallah farilla ba ce ba wajibi ba ce kawai ko ganin dama ce a to wannan yana da wannan ƙudurin ya zama kafiri Allah ya tsare lakinnahum ikhtalafu fi man taraka salata ma'a itiqadihi wujubaha sai dai inda suke sabanin malamai shine wanda ya bar sallah tare da kudurce wajibcinta kamar yanzu yadda ake samu wasu matasa 'ya'yan musulmi uwa da uba kaka da kaka amma sai ka ga ya bar sallah bayyanta matashi ne yana tashar holiyarsa ya shiga sabgasata ƙuruciya da rashin hankali kuma ya balaga ya yarda inda za ka tambaye bai musun sallah wajabcin ya yarda da wajibi ce shi dai kawai yanzu dai shaidan ya riga ya yi mashi fitsari a kaba ya yi to irin waɗannan mai hukuncin surun malamai shi ne aka ce sun yi saɓani wa sababul khilafi a hadisu ja an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tusamma tarika salati kafira من غير تفريق بين الجاهل والمتهاون دليل سابان da yasa suka saɓa su malamai hadisai da suka zo wato hadisan suka zo suna bayani wanda manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin hadisan da suka zo suna ambatan wanda ya bar sallah kafiri ne kun gane kama wanda ainihin cewa wanda biya ba sallah kafiri ne to sun zo min gairi tafriqin ba tare da hadisan sun bambance sun rarrabe bainal jahidi wal mutahawi ba su fito karara suka ce kafirin shine wanda ya mutu kamar yadda muka ji wannan duk malamai sai faki kafiri ne da kuma tsakanin wanshi mutahawin ne kawai wato yana wulakanta sallar da rashin ba ta muhimmanci to ba su bambance ba shin kafirin nan wanda ya musu ne ko ko har ma wanda ya wulakanta sallar bayanta har da shi kafircin ya hada su hadisan ba su ba su fayyace ba ba su rarrabe ba wannan shi ya jawo saɓani tsakanin malamai cewa musulmin da ya yarda da sallah wajibi ce amma ya yin ta bata kafirin ne shi ma ko ba kafiri ba hadisan ba su fito ƙarara suka tantance ba kun gane da kyau Shi ne nan zai kawo mana hadisan don mu ji su domin matsala ce mai tsawon saɓani wurin magabata abinda nake so in ce tun daga kan sahabbai ake saɓani kan tariku salaki. kafiri ne kuma ba zai rama sallar ba yaya yaya za a yi tun daga kan sahabbai suka saba wasu ka ce kafiri ne inda ya barta ko bai ko ya yadda da ita bai mai amfanin yadda wasu ka ce a'a tunda dai ya yadda da sallar kuma kalmar shahada shi na nan bai ce bai yadda da ita ba bacce yayi yana nan a da'irar musulmi fasiki babban fasiki to kuma ya suka sake saɓani to da ya gane kuskuren shi zai rama wacce bai ban ko ko shi kenan sha kenan ko suka ce zai rama wasu ka ce ba zai rama ba ai da gangan ya batta ba wai ramuwa abin da ke sa a rama sallah shine bacci ko ko kuma a'a mantuwa ko shi ba manta ba kuma ba bacci ba ta za ka ce rama abin da ya bari da gangan ka ce shi kenan sai dai ta istighfari suka yi wannan saɓanin to mai littafi da yake takaitawa yake yi sai kawo mana dalilai na da ya sabbaba saɓanin gashi nan kamar haka an jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka salah wannan an san hadisin ko hadisi ne da yazo cikin sahih wato sahihul jami hadisi ne muslim ma ya rawaito shi imam tirmidhi abu dauda hadisi ne shahararre inna bayn ko kun ji shi inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarka sala tsakanin mutum da tsakanin shirka da kafirci shine tarka salati ban sallah kamar ka ce abin da ke sa mutum a bashi a matsayin musulmi ba mushriki ba ba kafiri ba shine yin sallah shine mafhumin hadisin ko abin musulmin da yake a matsayin musulmi na nan musulmin to shi ne yin sallah na tsakanin shi da shirka da kafirci su zama abu ɗaya shi ne zai zama mai tarko sala barin sallah in ya ba sallah nan tsakanin shi da kafirai da mushrikai duk sun zama abu guda kun ga zahirin hadisi kenan abin da yake nuna da mace haka inna bainar rajuli wa bainar shirki wal kuhuri ko ga mutum nan ga shirka nan ga kafirci nan su suna wuri guda shi kuma yana can to abin da ya raba tsakaninsu kuna ganewa shine me sai ka ci asala shi yasa yana can musulmi su kuma kafirci da shirka suna nan to sai ya zama tarkar sala sai ba sallah yayi mai kenan ya haɗe da ya haɗe da su kenan ya zama kaci ya zama kafiri tun da ya ba sallah dama sallar ce yin ta ce ta raba shi da kafirci da shirka kuma ta jisan sai na gaba yake wa an buraida ta anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر to manzo ya yace a da yake naji da kunne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat alƙawarin da ke tsakaninmu da su shine sallah kun gane manta raka hadu wanda ya bar ta faƙari kafar shi kenan ya ya sun ce sun musulunta to mu abin da za mu gane musuluncin su gaskiya ne shi ne mai sallah suna sallah shi kenan sun musulinta to musuluncin su na gaskiya ne suna sallah ko da ko bisa munafunci suke irin nasu abdullahi bin ubay bin ba munafukai ba ne amma suna sallah har ma aka cin za zo sallar wa iza qamu ila salati qamu usala in za su je sallar cikin lalaci da jin kasala suke zuwan ta su munafukai kenan amma suna nan a da'irar musulmi kun gane to wanda suka ce sun musulunta alkawarin da ke tsakanin mu da su shine sallah in suka bar ta to suke abinda zai sake hada mu da su ko su dawo ko kuma mu dawo abin nan tsakaninmu da su kun gane da kyau kaga ƙarar annabi ya ce wato kwaman taraka ha wanda duk ya bar sallah kadi kafara ya kafirce to a nan ya bar sallah har wa yau maganar da muke wanda ya sa malamai suke saɓani ya batta yana jahadan biha ko ko mutahawinan biha ya batta yana mai musunta ne bai da cinta ba ko ko ya bata ya yarda da wajabcin ta shi dai kawai wulakin sallah ne kaga hadisi ya bai fito da wannan ba kawai wanda ya bar sallah to hakika ya kafirta to da wani niyya ya bata ya wulakanta ta ko bai ma yarda da wajabcin ta ba kaga wannan hadisi har yau wajen makumin sa ba zai hana malamai su sabani ba shi ma na dazin nan wato haka wanda ya bar ta ko tsakanin mutum da shirka da kashi shi ne barin tsalla, to ya barta ne da gangan yana mutunta koko da wulakanta ta wato ya barta yana mai wulakanta ta yaje da wajabtanta koko ya barta yana bai da ita ba kun gane kaga da hadisai ba su fito da saɓanin ba yadda za a magance shi sai ce lakin nan min aqwali ulama أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة جمعا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخرى منها شما لما لتابي الله يساك مسد الخير shi sai ya ce sai dai wato zancen da ya fi aka karkata zuwa gare shi raji kenan shi ne lakinan rajiha min akawalin ulama zance mafi rinjaye daga maganganun malamai guda biyu annal murade bil kufri huna su abinda suka fanci kafirci da annabi ya ce ko faman taraka faqad kafara wannan hadisin shi ka dauka to me ma'anar kafara sai ce abinda aka fahimce shi shine wato al al asghar karamin kafirci ba babban kafirci ba kun gane almuradu bil kufri huna al kufru al abin da ake nufi da kafirci a wancan hadisi guda biyu ana nufin ƙaramin kafirci allazi la yukhruju min al milla kafircin da bai fitar da mai shi daga da'irar musulunci da milla ta musulunci me yasa malamai oskara jihar da wannan kaulin jam'an baina hadhihi al ahadith wa ahadith ukhra a haɗa jam'i tsakanin wannan hadisan nan biyu da muka ji da wasu hadisan da za mu ji su yanzu ka haɗa su duk aiki da su kun gane da kyau min ha daga cikinsu an uba da tamni samit radiyallahu an قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خمس صلوات استخفافا بحقهن كان له عند الله أحد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هكذا ذاك حديث هذا كان سيدنا ابن ماجه da mustadar na imamul hakim da kuma abu dawuda har ma na sai ya fitar da hadisin hadisi ne ingantacce hadisin uba cikin lissamin Allah ya kara masa yarda yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khamsu salawatin salloli biyar katabahunna Allahu ala al-ibad Allah ya wajabta su ya rubuta su ya wajabta su akan bayi man atabihinna wanda duk yazo da su yadda suke lam yubai minhunna shay'an bai wulakanta komai daga gare su ba duk ya yi su yadda ya kamata ba tare da barin su ba istighfafan bi hinna bai bar su ba wai saboda wulakanta haƙƙin sallah din bai yi wannan ba kana lahu inda Allah ahadun Allah ya yi alƙawari yana da alƙawari na musamman a wurin Allah an yi dusulahu janna cewa ya shiga da shi aljanna an fahimci nan ma'ana Allah ya wajabta mu wannan al'umma sallah guda biyar wanda muka san sannan sannan duk wanda ya zo da su yadda suke ba tare da wulakanta su ba ba tare da yin ba daidai ba yadda annabi ya koyar to Allah ya alƙawarin zai sa shi aljanna wa man lam ya'ti bihinna wanda bai zo da su ba falaysa lahu inda ahadun Allah bai yi alƙawari gare shi ba na sa shi aljanna in sha'a azabahu in ya so ya azabtar da shi wansha a kafara lahu in ya so kuma ya masa gafara Ta kuma jinan shi ne mahallin shahidi ai ɓangaren farko nan ƙarare ne ko nan ɓangaren shi ne su wanda suke kafa hujja da cewa kafircin can ƙaramin kafirci ne saboda annabi ya ce wanda lam ya ati bihin nan wanda bai zo da sallolin ba nan yana yi amma ya basu ba a matsayin wato ya yi mutunsu ba amma bai zo da su ba kalmar shahada shina nan da tauhidinsa amma sallah dai bai zo da ita ba yadda ake so falaisa lahu inda lahi ahadin Allah bai masa alƙawari ba cewa zai sa shi aljanna in sha'a azaba in Allah ya so ya masa azaba wa sha'a gafara lahu in kuma ya so Allah ya gafarta masa ya sa shi aljanna kenan to ana sa wani aljanna in ba musulmi ba idan na nan ba kafiri ba yana nan musulmi ta hata mashi'atillah ko mun ji wannan maganar falamma radda rasulullah sallallahu alaihi sallam, amra man lam ya'ti bihinna ila mashi'atillah alimna anna tarkahunna duna al-kuhri wa shirki malan sai yace yayin da manzo sallallahu alaihi wasallam wato ainihin ya mai da al'amarin wanda ya bar sallah zuwa ga mashi'arta kun gane ai an san mashi'a in ya so ya masa azaba in ya so ya gafarta mai su ce mashi'a kun gane ta ne mai da mashi'ar wanda ya bar sallah zuwa ga mashi'arsa kinan mun sani mun gane cewa barin sallah dunal kufuri ne wa shirki ya zama koma bayan kazirci babban kafircin da ke fitar da mutum daga milla kuma ba shirka ba ne domin duk wanda ya mutu yana shirka ina za shi wuta za shi wanda ya mutu yana kafirci na za shi wuta kuma da wama za shi amma wanda ya mutu ba ya shirka bai kafirci ta yi ya je wuta A yi mai azaba yadda Allah ya so kuma wata ra'a sa shi aljanna amma ba zai doma ba ta yi kuma tun karin farko ma Allah ya yabe masa ya sa shi aljanna don ya mutu musulmi kuma ki magana wa an abi hurairah radiyallahu an ah mun tsallake sai yace li lahi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha saboda fadin Allah madaukaki da yace lallai Allah baya gafarta ma wanda ya yayi shirka da shi ya tara shi da wani kinan ko a bauta masa ko a rububiyarsa ko sunayensa ko sifofinsa sannan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta ma koma bayan wannan kuma bayan shirka ga wanda ya so duk abin da bawa ya na sako komai girman shi in ba shirka bane to yana nan ta kama shi Allah daga cikin kinan manyan sako a bar sallah ba a yi amma an yadda da ita musulmi ne ya yadda da sallah amma shaitan ya dauka ya bari bayyanta to zaka ce mai kafiri zaka ce mai mushriki ko ya mutu bai yin a wannan fahimtar tunda ba shirka bace wannan tana ƙasa barin sallah yana ƙasa da shirka shine wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma shirka ce kadai inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ita kam shirka duk wanda ya mutu yana yin ta Allah baya afuwa baya gafara wuta za a tafi direct kuma babu fita har abada amma duk laifin da mai laifi yake yana musulmi in dai ba shirka ba ne ko ka ce yana nan tata mashiyatillah in Allah ya so ya gafarta mai in ya so ya azabtar da shi ko ba zai dawo wuta ba kun gane wannan sai ya ce wa an abi hurairah radiyallahu an qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu al-muslimu yawm al-qiyamah as-salatul maktuba fa in atammaha wa illa ila unzuru hal lahu min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat al-fariidatu min tatawwu'ihi thumma yaf'alu bi sa'iri al-a'mal al-mafrudati misl dhalik hadisin kasa za ku ga shi ma ya zo cikin sahih ibn majah hadisi ne imamu tirmidhi imamu nasa'i duk sun fita da cikin sunan ɗinsu hadisi ne ingantacce ne ma'anar wannan hadisi na abu huraira ya ce na ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu al-muslim yawm al farkon abin da za a yi mabawa musulmi hisabi gobe kiyama shine as-salatu maktuba kaga sai aka ce abdul muslimi kaga ya mutu kenan ba mushriki ba ba kuma kafiri ba don waɗannan su ba ma a masu wani magana hisabi na kayi sallah kai ba wannan sai dai hisabi na tsakani da me na safa na cutar wasu da sauransu ba a haka Allah ya ce wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazanan ba ma za mu tsayar musu da wani wazani waya auna wani aikin su me suke to eh ba su komai ba a da aka ce in ma sun yi aikin da kake ga za a ba su lada sai Allah ya ce me wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura sai mu gabaci abin da suka aikata na aiki wanda inda kai ne musulmi za a baka lada Allah ya ce sai mu sanya shi abin ɗaiɗaicewa a cikin iska kamar ka sami toka ko ƙasa mai gari lukwai-lukwai ka ɗaga cikin iska za ta da ita ka za a barbaɗar da ita to haka aikin kaziri da mushiriki ba a kallon shi balle a bashi lada kun gane wa za a tsaya ma a yi mashi hisabi na kayi sallah kai azumi kai zakka shine musulmi yasa nabi yake farkon abin da za a yi ma bawa musulmi gobe kiyama hisabi da shi a ɓangaren a amal kenan sannan akwai maganar huko ɓangaren haƙoƙi kuma aka ce jini za a fara bincike amma ɓangaren ibada an mutu da tauhidi to sallah ake fara bincike haka ne bai faɗi sai ce a salatul maktuba sallah wacce aka wajabta mana fa in maha in bawa ya cika ta tif tif ta yi kyau shikenan alhamdulillah wa illa in ba haka ba ta zo da tasgaro da na naƙasu ƙila sai a ce unzuru har min min taɗawu'in ku duba ko yana na filfili taɗawu'i kenan yana na filfili rawace yamun laili rakatil fajiri da sauransu a lalubo a ga yana yi in an samu fa'inka na lahu taɗawu'un in an samu yana yin taɗawu'i ukumilatil faridatu min taɗawu'ihi sai a cika masa farillar santasa da ɗau shi yasa ake kiranta nafila nafila shine ziyada kenan ka sauke farilla sai ka zo kai nafila shi yasa da yawa mutane ba su fahimta ka je kana nafila ba kai farilla shi man banza kake sai ka sauke wajibi sannan kake ne kake yin nafila ka zo da azumi wai kai ka zo ta hajji kiyamun laili an yi sallah da kai ka je ka yi sahur ka koma ka dinga share bacci baka zo aka yi asuba da kai ta jirgiwa wannan shirme ne ya malalar ta ba ta da amfani domin ba ita za a fara duba ba gobe kiyama sallah maktuba za a duba yi ta daidai kayi ta cikin jama'a in ta sami tasgaro ne za a lalubo kiyamul lailan ka amma sai ga matasan mu da azumi an zo an cika masallaci ayi kiyamul laili amma ka da sallah su ba sai ka ga yan tsirari ina sauran suna can suna bacci to bai gane na fila nan sai ga mutum ya zo ya kwana yana ta abubuwa amma salloli na farilla abubuwa na wajibi da aka jafta mai bayan su a dudu sabin da muka karanta ya zo ce shi shi in yi farillolin shi shi kinan ya yi na biya ce ya yi ya a haka na biya ce kuna zo ɗan aljanu kalle shi ya ce shi ba zai kara ba daga farilla saboda sauke farilla ba karamin ba ne cikin addini wajibi duk da Allah ya tsora maka sauke shi to in an sami tasgaro to sannan ne za a ce ina ina na tilaka kamar da muka ji ne yanzu amma idan farilla ba ce kyau ba ko kai na fila ma ne ce kun fahimta da kyau to inda ta ɗauki sai a a ce a zo a cika masa summa yaf'alu bi sa'iril a'malil mafruza sauran ayyukan sama na farilla dukkan su haka za a yi masa mislu zalika kwatankwacin wannan ma'ana sai a duba azumi shi ma an an sami tasgaro sai a ɗauko na ɗauri a cika a duba zakkarsa ta farilla in an sami yan matsala sai a nemo sadakarsa ta nafila haka haka za a yi ta masa har ya samu ya shallake wannan hadisi me yake nuna mana yana nuna mana cewa ashe tasgaro da ake nufi an sami sallah ba ta cika ba ya yi wasu wasu kuma kila shaitan ya ja ki irin matasan mu bai ba kuna fahimta shin za ka fitar da cikin da'irar musulunci ka ya kafirta suna gani su malamai yana nan a musulminsa idan ya sami wannan matsala da zai je sai su gifari wabe kiyama ya tuba shi kenan sai a ɗauko na firfilinsa kuma sai a cika shi kenan ya samu shallake bisa masu wannan fahimtar wani fatan ne yaman an karbo daga huzaifa dan yaman kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam yace yadrusul islamu kama yadrusu washu thawbi wato annabi yake cewa musulunci zai wato darasa shine abinda za ya tafi a daina ganin alamar shi musulunci zai tafi kamar yadda launin tufafi mai launi wani lokaci koɗewa ya tafi a daina ganinsa haka musulunci za a zo wani zamani da wani lokaci kada Allah yana mana lokacin musulunci zai tafi ya bishe ya lalace kamar yadda tufafi mai kala mai launi wani lokacin launin ke tafiya hatta la yudra ma siyamun wala salatin wala nusukun wala sadakatun har az ya zama cewa mutanen da ke rayuwa irin wannan zamanin ba su san meye ma azumi ba mecece sallah menene wato aikin haji mecece sadaka ta zakka duk ba su sani ba wal yusra yace wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatu za a tafi da qur'ani cikin dare wani dare za a tafi da qur'ani gaba daya malamai masu shirin hadin suka ce duk ƙur'ani kawai shi nan sai a ɗauke in kana da shi ke laidai a baka da takarda ma ba rubutun duk gaba ɗaya wanda za su raya wannan zamanin Allah ya ɗauki ƙur'aninsa ba abin da aka ce babu falaya buƙatil arzimin min ko aya ɗaya ba za ta wanzu a ban ƙasa ba Allah ya ɗauki kayansa wata buƙaɗa wa'ifun minan nas sai wasu tawaga da jama'a ta mutane su za su wanzu ashekul kabiru wala ajuzu ya ƙulu tsoho tukub-tukub da tsoho mai shekaru babba ko kuma da tsohuwa tukub wa ya ƙulu na za su rika cewa a ana, a ba'ana alhadidin kalima mu dai mun riski iyayenmu muna 'yan yara lokacin akan wannan kalmar ita ce la ilaha illallah mun riske su da wannan kalmar suna cewa la ilaha illallah fa nahnu naqulu ha mu ma muna faɗi ta wannan zamanin mun riske suna faɗi mu ma muna faɗi fa qala lahu silatu silatu wanda da shi ake huzaifa suke yake bashi labari kun gane da kyau sunan shi ibnu wato zuhur min kibar tabi'in shi sila abu wa mai mai hadisi shine wa huzaifa tamnil yamani waye huzaifa sahabi ne abokin sirrin manzo sallam. to shi yake ba da labari sila yana wurin shi sila sai ya magana waye sila tabi'i ne daga cikin tabi'ai yana cikin manya-manyan tabi'ai wanda suka yi sami ilimi wurin sahabbai da yawa to sai ya ce ma tuguni anhum la ilaha illallah faƙaɗa lahusila sai sila ya ce ma tuguni an hum La'ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaka kinan yanzu wannan kalmar La'ilaha illallah ɗin ba za ta amfane su ba da komai tunda ba su san mecece sallah menene azumi menene haji mecece zakka ba sani ba kinan waccan kalmar La'ilaha ilaha ba za ta amfane su ba kuna fahimta tambaya tun da su sun ji can iyayensu ne suke faɗin kalma, kawai su ma suke faɗi ma'ana ba san ma'anarta ba domin ma'anarta ai ka yi sallah ka azumi ka yi ka to to su duk ba su ma san waɗannan abubuwan ba kuna ganewa da kyau fa a raba anhu huzaifa sai huzaifa ya kau da kai kamar bai ji sila ba kun gane sun marar da alaihi salasan sila ya sake mai wancan tambaya wai yanzu kalmar shahada nan su ba su san mai ce sallah ban san aji ban san zakka ban san haji ba shin wai ba za ta amfane su ba kenan ko za ta amfane su zai fa ya ke kawo da kai kamar bai ji tambaya ba har so nawa har so uku suna yin wannan kullu zalika yuridu anhu huzaifa da in yi mai tambaya huzaifa sai kawo da kai summa aqbala alaihi ta salisa tambaya ta uku da sila ya yi huzaifa sai ya fuskanto shi faƙali ya ce ya sila su ya kai sila tunjihin minan nari i wannan kalmar shahada da suke da ita suka santa za ta tseratar da su daga wuta talasan shi ya maimaita mai haso uku kalmar shahada nan da suka sani ko za ta tseratar da su daga wuta kaga nan ba mai ba sallah ba azumi ba haji ba zakka amma ba yake mai kalmar shahada za ta tseratar da su to malaman sun ta hadisin sharhi sun ta masa sharhi me ake nufi hmm? me ake nufi da wannan cewa ba za a shi huzaifa kamar bai son amsa bai son ma tambaya amma da ya matsa ya ba da amsa iya abin da ya fahimta kun gane da kyau to akwai hadisi kun san da annabi ke cewa man qala la ilaha illallah dakhala aljanna wanda da yake la ilaha illallah sannan yana mai yaƙini da abin da kalmar ta kunsa kuma da sauran arkan din nan na ta shuruɗu da ya shiga aljanna domin shi ma hadisi karkashin shi malamai su mai wannan sharhin to wannan hadisi da muka ji shine ko hadisai da muka ji na bayan nan da su malamai wanda suke ganin wanda ya yarda da sallah musulmin da yake musulmi ne ya yarda da sallah wajibi ce amma wani abu na shaitan ya ja shi bai ya batta to kafiri ne ko ba kafiri ba suka ce su ba kafiri ba ne saboda waɗannan hadisai da muka ji dan da kafiri ne shi kenan ya fita daga da'irar musulmi sai a yi mashi kuma hukunci na kafirci murtaddi kenan in ya mutu a haka ba za a kai shi ba za a mai wanka ba za a mai sallah ba za a kai shi makabarta musulmi ba kuma in an sani za a raba shi da matan shi don ya ridda ko in baban shi da zai mutu ba zai gaji baban ba dan ya bar sallah shi kenan kun gane shi sai an mai hukuncin ridda to shi ya ce ya yi da sallah bayyanta ne dai wannan matsala matsalar ce kamar na ga muku malamai sun yi saɓani ibn usaimin allah ya masa rahama kusan ce muku ma malaman saudiya dukka na zamanin nan wanda suka rasu a baya suna da su ɗaya ra'ayin tariku sala su suna ga wanda ya bar sallah ba wani magana ka kira shi musulmi muna ganewa ba wani kuma ya fa sallah ne ne su kuma sun kaba hujja da santa na farko ne bambancin mu da wanda ba musulmi shine mai sallah da mun bata shi kenan mun haɗe da su to su ma da hujjojinsu da dalilansu kawai nan shi tun da ya tafi bisa ra'ayin masu cewa ba kafirai ba ne ba murtadai ba ne shi ya sa sai ka bai kana waɗancan ba matsala ce mai saɓanin gaske amma ya rajaha mana wacce take cewa wanda ya bar sallah ya da ita kai tsaye ba za ka ce mai kafir ba yana nan yana kan ƙaramin kafirci akwai wurare masai da yawa da ake ce ma kufurin duna kufurin ko kuma a alkufurin asgar kufurin duna kufurin kama wanda ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya yi da cewa ba daidai ba ne shi ma mai aka ce wa mallam ya hukumbe ma an zalalla wala ya kahu zalimun kafirun muna duk an faɗi amma mai ake nufi sai aka ce alfis kuɗin? ko kuma alkufur din kufuri ne duna kufuri ba kafirci ne babba ba wanda za ka fitar da shi ka kafirta shi ka abin din shi ka riddantar da shi yana nan sai a neme shi ya dawo ya tsalla ko wajen dawowar ne za a neme shi yau gobe jibi kwana uku ana neman shi mai ba sai a gurfanar da shi gaban kotu sai a gurfanar da shi me yasa ka bar sallah ya mai interview a ya yarda da ita to me yasa ba za ka yi ba sai a samu malaman su mai wa'azi a nuna mashi irin narko da matsayin sallah in ya dawo cikin wannan kwanakin shara musulunci yake shi kenan bai dawo kuma sai a ga mataki a kan shi na me to wannan kun ga yanzu ka ce za a kai shi kotu wace kotu za ka kai shi kana da ita sai kotun yan hizba ko yan hizba ya dai su mai nasiha kotun su ba ba kotu ba ce ko suna da kotu ne ya dai a mai nasiha kai shirin malamai su ja mai kunne shi yasa yanzu da yawa wanda suke musulmi suna nan ba sa sallah gara ma mu nan amma an ka tafi kudancin ƙasar nan abin ba a magana haka nan andalus lokacin da suka sami matsala aka kawar da addini lokacin kamal ataturk sai da aka zo lokacin da sallah wasu duk sun 'ya'yan musulmi ne sun manta waɗannan abubuwa duk ba a yanzu haka nan ƙasa ta rasha abinan tare da soviet kenan kasashen da ta mallake ta hana su kiran sallah ta hana su karatun ƙur'ani sai dai kai a koye sai dai kai sallah a koye aka tsawon shekaru irin waɗannan ƴaƴansu sun manta wai mai iyayensu da suke ne haka aka yi ta yi ba sami yanci ba sai da raya abinan sai da rasha ta kare ta tarwatse irin wannan ƙasashen suka sami ɗan yancin kansu ko kaga ita ma aiwa andalus abin nan kinan ko eh ita ma haka suka shiga to haka yanzu kafiran duniya suke so sai su mai da musulmi amma cikin hikima ba wai da cewa ku daina sallar ku ba an zo an shagaltar da ku da ababa na wasanni da abuwa na na shedanci lokacin yi ba za a faɗe ta ba dama tsarin rayuwa da aka tsara an raba sun ce musulmi addini daban sannan rayuwa daban shi yasa in ka ɗauki tsarin salabas na mu tun daga firamare har zuwa sakandare har university ba magana a jini a ciki me jini? a ce an tsara ga lokacin sallah in yi a tashi a ji'ai a dawo yau kana university ba za a yi lakta ba lokacin azahar la'asar magariba isha ba za a yi jarabawa ba irin wannan lokacin sallah ita ce sai an ba ta nata time in don ita Allah ya lice mu akwai wannan ne a ƙasa na yanzu haka an ka tafi kotuna in ka tafi yanzu majalisar mu in ka tafi duk wurare tsarin rayuwa da ake tafiya tsari ne da yake taimaka ma kafirci da da kirsanci ba tsari ne da yake taimaka musulunci ba yau lokacin ana zaman majalisa ko ta ina ka ce time ya aje a sallah kallon ka za a yi dariya in haka nan ana abubuwa duka jaraba ta zo ɗalibai su ce ba za su shiga ba an samu su jarabawa daga karfe uku zuwa biyar awa biyu mai two credit kaga awa nawa kenan to ina lokacin sallar la'asar hmm? to shine matsalar ko kuma a sa jarabawar ka haka dai ko a ce ma ranar sallah ma wai za a sa muku jaraba to kaga dai irin waɗannan ko kuma juma'a daidai sadda za a ce a sallah sannan za a zo a yi maka lafta to irin wannan duka yana nan sai ya sabbaba yara su zama ba su ba sallar muhimmanci ba sun tashi a haka su kuma sun haifi nasu 'ya'yan can su kuma 'ya'yan sun haifi nasu aka ci gaba tsawon shekaru mai kuke tsammani sai ka ana nema a shiga wannan yanayin yaro ya tashi jahilci ya baibaye shi bai ma san me ce sallar menene azumi menene labari yake ji amma ya san kalmar shahada to ya zaka zaka ci daga cikin musulunci yana nan musulminsa sai dai mai sako kuma yana cikin haɗarin gaske akwai buƙatar ya gyara ya tuba Allah ya tsare to sai mu koma cikin sai ku koma cikin littafai za ku kare jin matsalar yadda malaman suke saɓani kuma wallahi kowane da dalilan su in ka ji dalilan sai su kama maka hankali masu cewa ya ba wani ma neman tuba kawai in ka ji dalilan su za ka yi mamaki zai karanta magana ibn ka ji yadda ya yi ta da kuma yadda ya tafi a kai wallahu alam to sai mu tafi matsala ta gaba ko ita ce alaman ta jibu shin ita sallah akan wa take wajaba ne yace jibu ala kulli musulmin baligin aqilin sallah tana wajaba ne a bisa dukkan musulmi balagagge mai hankali kaga ba ta wajaba kan kafin. ba ta wajaba kan yaro karimin da bai balaga ba ba ta wajaba kan mahaukaci kina sai an sami wannan sharuɗan sannan sallah take ce zama wajibin da muke magana wato salatu mafruza kenan yace an ali ibn abi talib radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala rufi al-qalamu an salasatin an an-na'im hatta yastaqiza wa an as-sabiy hatta yahtalima wa an al-majnun hatta yaqila wato Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rufi alqalamu an salasati an dauki alqalami akan mutane uku Allah anin na'imi hatta ya sai kira mai bacci har sai ya farka an dauki alqalami yayin da ka fara bacci shikenan duk abin da ka wani lokacin ba mala'iku da suke rubuta su daga alqalami mun gane yasa ba wuce cewa ko menene wai menene eh tusa ga mai bacci me yake wani karin magana ne farilla ne ko me sai eh, wai yawa farilla tusa ga mai bacci mutum yana cikin ku yana ta bacci shi yana sakin tusa kar ku zargai a to za ku shi bacci yake bai sa abin da yake ba da idan su bi zai yi <laughs> a to ba ku ba mala'iku ma sun hakura don daga alƙalamin har sai ya farka kaga ba za ku mai ba kenan wa an sabiyi hatta ya salima haka nan yaro wanda bai balaga ba shi ma har sai ya balaga da yarinya ita ma su ba ta balaga ba har sai ta balaga mun gane amma ba hana yana nuna wai ba za a sa shi ya sallar ba fa sai ya sai ya mafarki anan ya salima ne sai mafarki ɗa miji kenan ɗa mace kuma sai ta yi al'ada daga nan ne akwai alamomin wato ainihin balaga amma wanda hadisi ya zo ƙarare faɗi shine mafarki ga ɗanamiki da mace kuma yake al'ada amma akwai irin su canzawar murya irin su fitowar gashi wuraren da yake fitowa eh, su ba gashin hammata gashin mara su gashin baki su gemu duka alamomi ne na me na balaga amma wanda yake hukunci shine in yi mafarki inda lafiya yake to sannan an buɗe masa fayil an buɗe masa littafi shi yasa kullum iyaye su ta kula da 'ya'yansu a yanzu yara suna balaga iyayensu ba san sun balaga ba maza da mata wani yaron tun yana ɗan karami bai kai shekara sha ta balaga ko ko malamai sun ce shiga wurin yanayi na irin abubuwa da ke kawo sha'awa yana sa kawo saurin balaga ga ɗa namiji ga ɗa mace shi yasa za ka ga da yara da suke rayuwa irin ta da ƙarya ta girma har an kai ta gidan miji ba ta al'ada ba saboda babu abubuwan da suke motsa mata sha'awa amma in tana wurin da suke kalle-kalle da abubuwa da surutu da haɗuwa da maza tana shi yasa ya talla nan da nan sai ka ga ta balaga saboda kwarkwasa da maza da kake yi ta bata isa komai ba su ne mata magana tana yi sai ga yariya ƴar karama ta bale amma yariya da suke tsare ba a barin su ta kuɗa da maza sai ka ga ta daɗe ba ta balaga ba to haka shi ma ɗa namiji in yana bi a environment ɗin da yake kaman me waɗannan abubuwa babu su ba a maganar su sai ka ga ya daɗe ba ruwan shi bai san mecece mace ba bai balaga bai bai mafarki ba amma da ya tashi wurin da ake irin nan tsara da abubuwa marasa kyau yaro ɗan ƙarami sai ka ja ce maka yayi mafarki Allah ya tsare to kama an nuna man lokaci ko sai na uku shine wa anil majnun hatta ya akila da mahaukaci mara hankali kenan shi ma har sai yayi hankali kun ga mahaukaci shi yasa an ka ganshi da dutse kauce in ya fasa maka kai ba kotun da za ku je a maka a biya maka hakinka eh mahaukaci shi yasa ba a sakin sa saboda kai je fanna saboda in yayi ba shi da hankali balle a yi masa hukunci ko ويجب على ولي الصبي أن يأمره بها يا ga shi wato wali majibincin yaro karami ya umarce shi da yin sallah wa in kana ghaira wajibatin alai duk da ba wajiba bace a kansa ya ta'awwadin muhafazata alaiha dan ya saba da kiyaye sallah tun yana karami yanzu ka bayaran ka baka ta so shi ku zo masallaci baka cewa ya tashi ya sallah har sai ya kai shekara sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas ba ita ce balaga ba to shi kenan zo ka fara sallah ya gansa ne bai saba ba in ba a yi sa'a ba su irin sun ne ake ta fama da su ba sa sallah tun yaro yana karami ake so ka umarce shi da yin sallah don ya saba da ita haka nan yarinya ma karama wa an amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع وانا حديث شما يدوز كن سينا واتو سي أبينا سيه الجامع كم حديث يدوز كن المسدر أبو داود نعم وانا حديث منذ صلى الله عليه وسلم يتمروا أولادكم بالصلاة umarci yaranku da yin sallah wahum abna'u sab'in sinin tun suna yan shekara bakwai wadda ribuhum alaiha ku dake su a kan sallar wahum abu na ashar sini in sun kai shekara goma wa farni ku bai na hunsul mazaje sannan ku raba wurin kwanciyarsu ku raba musu mayafi inda suna haɗe yan yara ne kila su ɗaya ba damuwa to sun kai shekara bakwai sun fara kai mu mai a sun kai shekara goma nake son ce ko wannan lokacin sun fara fahimta al'amura a raba masu wurin kwanciya haka na biya ci ka ku dubi tarbiyya irin ta musulunci ko shekara bakwai a fara cewa je sallah kaga in yaro ma gidan da ake sallah ne tun kan ya kai bakwai zaka ga yan uwar tana yi tana dungura ta ɗauko hijabi yanzu gari ya karama ita ma ta dauko tana dungura ba ta ma sanya ake ba shi ma yaron in ana sallah yake ga haka tun bai isa sallah ba sha'awa yake yi shi gane yake kawai wani abu ne yake shi ma bari yi idan ba a sallar fa kaɗa-kaɗa ake kiɗa zai ɗauko yana haɗa ɗan ɗan ɗan gulmi da ɗan waye tunda shi ya ga ana yi duk abin da yaro ya ga shi suna yi shi yake fara kwaikwaya saboda an halicci ɗan adam da kwaikwayo kafin wani abu ya zo masa na ilimi kun gane da kyau yasa lallai mai ƙoƙari mu kula da wannan tarbiyya da aka ba mu ƴaƴanmu ƙanana mu rika jawo su zuwa masallatai sannan kuma in sun kai wancan munzali a rarrabe su a daina barin suna kwanciya wuri guda shi ke sabbaba in maza ne ka ji ana cewa ana duwaki in an mata ne kuma ka ji ana cewa ana matsigo Allah ya tsare lokaci ya tafi sun na ga sai mu tsaya na abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Thank you.